Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ki gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Yajin aikin kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya bayan wani zama da majalisar wata ta yi a Legas a ranar Talata da ta gabata ya jefa majinyata a Najeriya cikin mawuyacin hali. Lura da cewa Waɗannan likitoci da ke neman ƙwarewa suna da yawa kuma gudunmawar da suke bayarwa na da muhimmanci a asibitocin ƙasar nan. Menene abin da ya sa suka sake tsanduma yajin aiki? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya duba wannan batu. Mun faro shirin ne da jin ta bakin wata 'yar Najeriya da ke kwance a asibiti tana jiran a yi mata tiyata. Ba ni da lafiya kuma na gaji da tsarin harkar kula da lafiyar Najeriya. Na dade ina zuwa asibiti ina jiran aikin tiyata da za a min. Ba ni kaɗai ba ce mutane da yawa. Wa'yansu ma sun riga ni zuwa asibiti kuma su ma suna jira a musu tiyata ne. A yanzu haka watanni uku ina zubar da jini kafin daga bisani aka sanya min ranar tiyata. Kuma ko kafin lokacin sai da na sha wuya kafin a amince da ranar. saboda a kullum sai a ce rijista ta cika a asibiti kuma akwai wanda su ma jira suke bayan ni sai dai gashi kuma a lokacin da na samu za a min a sati mai zuwa aka fara yajin aiki abin da ya sa dole aka dakatar har illa ma sha Allahu gaskiya ba a min adalci ba ina kwance ina zubar da jini ga ciwo ga jinya amma ma'aikatan za su ce ba za a iya min tiyata ba sai na jira bayan yajin aiki Kullum sai dai na je asibiti amma babu likita ko yana wani aikin. Kuma gashi an cika kundin rajistan jiran layin tiyata har kusan tsawon shekara guda. Za su nuna maka littafin da sunayen mutane a ciki saboda haka ba za su iya bani rana a watan Agusta ba. ko da jinin ya zo a yanayi na gaggawa. Na tambayi shawarar likita ko na koma wani asibitin. Na tambayi shawarar likita ko na koma wani asibitin ya ce min tiyata a wani asibitin mai zaman kansa za ta yi tsada sosai. Ana maganar miliyan ɗaya da dubu ɗari uku, yayin da asibitin gwamnati kuma dubu ɗari uku zan biya. Don haka abin da ya fi dacewa shine na jira a janye yajin aiki. Jiya likitoci suka zo wurina. an riga an duba wasu mara lafiya likitocin ba su da yawa an riga an yi aikin tiyata a asibitin na ranan kuma ba za a sake yin wani ba likitocin sun ce ba su san tsawon lokacin da yajin aikin zai ɗauka ba amma bayan jiya ba za a sake ganin majiyata ko kuma yin wani aikin tiyata ba don haka mu yi haƙuri mu jira har sai an janye yajin aiki. Nana Khadija Ibrahim kenan da fassarar kalaman wata majinyaciya da ke kwance a asibiti. Waɗansu da ke da yanwa a asibitoci sun bayyana mana a halin da suke ciki. Wallahi lamari dai gashi nan sai dai mu ce ina Allah wa inna ilaihi raji'un saboda dai ga muna asibiti cirko cirko tun safe mun zo da mara lafiya wanda cuta ne wanda muke bukatan urgency cuta ne na diabetes mun saba zuwa follow up da sauransu amma gashi nan jiki ya tashi kuma har yanzu babu wani waiwaye daga bangaren likitoci ko abin nan dai muna nan cirko cirko ga munan ga mai jikin shi ma haka yanzu dai karshe dai a haka za mu tashi mu tafi gida tunda duba ga yanayin da ake ciki ya nuna cewa yajin aiki nan da gaske ne kuma babu wani medical attention da muka samu har yanzu gaskiya tun kimanin karfe bakwai na safe muka zo domin duba ga yawanci dama follow up in zaka zo sai ka zo da wuri domin samun ganin likita da wuri mm. saboda likitocin mu dama sukan kai karfe tara kafin su zo to kuma har yanzu shiru muke ji to ƙarshe dai haka za mu yi hakuri mu lallaba mu koma gida mu koma mu nemi medical attention na wasu daga gefe kuma daban sunana Muhammadu yawwa a wannan lokaci daidai wannan lokaci akwai dan uwana wanda nake wanke dan kashi nan emergency ya ji ciwo ne yana dan mai dressing a wanke mai sannan a ƙara sa mai a plaster so kuma yanzu da ma kashi maka da an ce an tafi yajin aiki to kaga yanzu dole sai dai mu je mu samu mu nemo wani kuɗin mu kai shi ga kemis su ne ina tunanin wanda ba zai yajin aiki ba amma gaskiya aikin asibitin shine aikin da ya fi mun shiga tashin hankali da jin ba daɗi saboda Ba da za ka haɗa aikin asibiti da kemis gaskiya tun da safe muka so lokacin da muka fito daga gida dai na san tara ta yi to gashi dai yanzu ban san karfe nawa ba dan ban duba agogo ba ai babu an ce mana yajin aiki ake gaba da ba wanda ya zo tunda emergency ne shi yasa muke ta jira amma mu kanmu yanzu da muka ga kun zo mun tabbatar da cewa yajin aikin ya tabbata samu za mu koya mu tafi gida a san hanyoyin da za a bi kuma a yi wannan dressing da mu dai gaskiya san da aka yajin aiki ba mu samu matsala ba dan muna da volunteers da suke hitowa suna kama aiki gaskiya ma'aikata ba ba su zama dole wasu za su zo su taimaka wa marasa lafiya abin da ake yi kenan kaga kenan mu gaskiya ba mu fuskanci wata matsala ba dan an yajin aiki babu asibitin da zaka tafi baka iske wani ma'aikaci ba sunana Aliyu Muhammad dan Najeriya mazaunin jihar Kaduna na samu labari a rediyo sannan kuma na ga wasu yau din nan sun dawo da mara lafiya sun ce sun je asibiti cewa ana yajin aiki doktoci sun ce su dawo gida dan haka nake ma so in yi kira ga gwamnati tsakani da Allah in za a yi wasa da komai a duniyan nan to bai kamata a ce an yi wasa da kiwon lafiya ba saboda kiwon lafiya abu ne mai inganci wanda daga shi ne ake rasa rai duk wani abu in ka je kasashen da suka ci gaba zaka ga in ana kiwon lafiya ana bashi mahimmanci mai karfi saboda shi kaɗan ne zaka ga an zo an samu abun da ba daidai bane su a lokacin su tsakani da Allah gwamnatocin baya da suka mulke su ba su musu irin wannan abun ba Aka akasari ma wasu sun yi karatu kyauta wasu sun ansa kiwon lafiyan nan kyauta ba tare da kuɗin su ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3. da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3 da Garkuwa FM a Sokoto a kan mita 95.5 da kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. A farkon shirin kun ji waɗansu 'yan Najeriya da ke jinya da bayanin halin da suka tsinci kansu a ciki sakamakon yajin aikin likitoci masu neman kwarewa a asibitocin ƙasar nan. Likitocin sun faɗa mana gaskiyar abin da ya sa suka shiga yajin aiki, amma kafin nan ga Jamilu Adamu da shirin kanin labaran da jaridar Aminiya ta yau ke kunshe da su. A wannan makon muna tare da mataimakin editan jaridar Aminiya, Sagir Kano Sale. Tumadala, a jaridar mu ta wannan makon tana ɗauke da labaru da dama. Amma sai dai kaɗan daga cikin manyan labarun waɗanda kamar suke babban shafi. Akwai babban labarinmu wanda ya mai da hankali akan wato mai taken yadda cire tallafi ya jefa mabarata a cikin kunci a cikin wannan labari mun binciko yadda sakamakon cire tallafi shin mutane na iya ba da sadaka ko kuma wasu ke korafin cewa musamman almajirai yanzu ba da sadaka ta wuya waɗanda ke yin takakkiya daga yankin arewa zuwa yankin kudu domin yin bara su ma sun tofa albarkacin bakin su game da yadda wani al'amari na janye tallafi ya shafe su to daga nan kuma akwai rahoto na musamman ko hira ta musamman da muka yi da wata baiwar Allah 'yar Najeriya da ta tsinci kuɗi wuri na gugan wuri kimanin naira miliyan tamanin ko wani abu makamancin haka a ƙasa mai tsarki ta kuma mai da mai shi wato aminiya ta samu zantawa ta baki da wannan baiwa Allah ta ji ta ta tattauna da ita ta kuma ji ta bakinta. To, so, Sigir mun san jere tana kunshe da wasu shafuka kamar al'ajabi da wasu sauran shafuka. To, ba mu sani ba ko wannan karan muna da wani rahoto akan shafin al'ajabi? Mm, to, a wani abin labarin al'ajabin namu da ɗan dama, amma sai dai wanda ya ja hankali shine a yayin da ake shigar da zamani cikin harkar shagalin biki da sauransu, mm. muna ɗauke da labarin wata amarya. da ta je wajen ɗaurin aurenta ita kuma akan tarakta wato motar noma kenan. To domin samun cikakken labarin waina da aka toya a yadda ta je wannan wuri ina ji mutum zai iya neman wannan jarida tamu da za ta fito a yau dinnan idan Allah ya kai mu. Sai kuma wani rahoto na musamman da hmm. ya mai da hankali akan yadda manyan attajiran Najeriya kuma 'yan jihar Kano Aliko Dangote da kuma Abdulsamad uh, Rabiu wanda aka fi sani da mai kamfanin buwa hmm. yadda zakkar dukiyar da Allah ya huwace musu kadai irin dubun dubatar mutanen da zakkar kawai za ta iya rabawa da talauci. To a taken labarin yadda Dangote buwa za su iya fitar da arewa daga talauci hmm. to kanawan biyu su sun fi kowa dukiya a najeriya to waɗannan na daga cikin labarun da za a iya samu a jaridar da mai fitowa yau hmm. saboda haka sai a garzaya a je a nema sannan waɗannan rahotannin da ma wasunsu baya ga jaridar mu ana iya zuwa shafinmu na aminiya.ng domin karanta ƙarin labarin To an gaida a Sagir Kano Sale da Jamilu Adamu da bayanin kanin labaran jaridar Aminiya ta yau. Da fatan za a nema a saya domin a sha labaru. Yanzu ga bayanin kungiyar likitoci masu neman kwarewa kan dalilin shigan siyajin aiki. I'm Dr. Namdi, MD Izuma. I'm the first vice president of the Nigerian Association of Resident Doctors. The Nigerian Association of Resident Doctors is the largest affiliate of the Nigerian Medical Association. Dr. Namdi zuma kenan mataimaki na ɗaya na shugaban kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya NARD. A cewarsa wannan kungiya tamu ta NARD ita ce lamba ɗaya da ke ɗaya daga cikin waɗanda ke da manyan ma'aikatu kuma waɗanda ke rike da manyan sassan kula da lafiya a Najeriya. Kuma idan aka duba mu ne ƙashin bayan wannan tafiya ta kiwon lafiya. Saboda haka muna da likitoci da dama a ƙarƙashinmu waɗanda wasu ke samun horo, wasu kuma suna nan suna aikin su yadda ya kamata. Saboda haka a duk lokacin da muka ɗauki irin wannan mataki na shiga yajin aiki, za mu yi ƙoƙarin ganin mun kulle kowane yanki, kowace cibiyar lafiya ta yadda za a dakatar da gudanar da ayyuka. Abin da kawai zai rage shi ne waɗanda ƙila suke zuwa aiki na wucin gadi ko kuma domin tuntuɓa, ko kuma waɗanda ke aikin sa kai da kuma likitoci masu zaman kansu. Saboda haka fannonin kiwon lafiya a matakin ƙasa da kuma wasu matakai na jihohi muna da mambobinmu a kowane ɓangare. kuma akalla sun kai kusan kimanin mutum dubu goma sha biyu zuwa sha biyar shi yasa a duk lokacin da muka ɗauki irin wannan mataki akan kulle ko ina saboda ƙashin bayan aikin sun riga sun dakata. Uh, Sai dai a wannan gaba, kofar mu a buɗe take domin tattaunawa da kuma ganin an samu maslaha wanda muke fatan a cika bukatunmu. Amma babban abin da ke sa muke fadawa yajin aikin shine yadda ba a cika bukatunmu. Muna da likitoci waɗanda suke cikin tsarin kuma suna aikin yadda ya kamata. Amma kuma an kasa samun wani tsari wanda za a riƙa maye gurbin wasu da suka bar aiki ko kuma wani abin ya faru. Ko a yanzu idan mutum ya je asibiti tsawon lokacin da zai yana jira ya ƙaru saboda adadin mutanen da ake yi wa aiki da kuma waɗanda ake kula da su ga waɗanda ake karɓar haihuwa da dai sauransu. Shi yasa wasu lokutan da dama daga cikin likitoci kan sare ko kuma su gajiya. Saboda haka ya kamata a ƙirƙiri wani tsari wanda idan wani ya ajiye aiki da a iya maye gurbinsa cikin sauƙi ba tare da ɗaukar wani dogon lokaci ba saboda akwai ayyuka na gaggawa waɗanda suna buƙatar kulawa a fannin kiwon lafiya amma kuma aikin ya yi ma likitocin yawa saboda yadda kowanne likitan ke kula da ɓangarori daban-daban saboda haka bai kamata a ce idan za a maye gurbin likita ba an ɗauki dogon lokaci ba tare da an yi hakan ba baya ga haka kuma akwai batun yin gwaji da kuma ba da horo wanda kuma nauyi ne da ya rataya a wuyan gwamnati Akwai kuma waɗanda suke fama da rashin biyan albashi, kamar irin jihar Abia, an kwace kusan kimanin tsawon watanni 24 ba tare da an biya wasu albashi ba. Shi yasa muke mamakin ta yadda za a iya gudanar da ayyuka cikin sauƙi a haka dole a magance irin waɗannan matsaloli. Kuma a yaushe mukan zauna domin a yi rubutu da gwamnati amma kuma ba a iya cikawa. Kuma wannan matakin ba za mu iya janye shi ba har sai an cimma matsaya mai ma'ana. something cannot hold back, pediatra. To sauraro da wannan bayani na Dr. Namdi Ezuma mataimakin shugaban kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. ya zama da abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da na Khadija Ibrahim da kuma Jamilu Adamu Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.